Aisha Hausa na maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Litinin 25 ga watan satamba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. A yau Litinin ne sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin zai je kasar Kenya domin tattaunawa da jami'an tsaron kasar dangane da batutuwa da suka shafi tsaro da ayyukan ta'addanci. a kazalika a yau litinin din rasha ta ce dakarun tsaron sararin samaniya kasar sun harbo jiragen ukraine marasa matuƙi a yankuna biyu na rasha da saman kogin bahar asuwar da kuma yankin crimea da rasha ta mamaye wasu 'yan sanda a rundunar 'yan sandan london sun kirke makamansu a yau bayan da aka tuhumi wani abokin aiki su da laifin kisan wani bakar fata da baya dauke da makami a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an fafutuka da masu sharhi kan harkokin tsaro sun mai da martani bayan da shugaban faransa ya bayyana shirin janye jakada da dakaran kasarsa daga nijar ita faransa ko ina ayan allah wadan da abin da ta yi kuma wannan taro da aka yi na shi majalisar yankin duniya gani duk kowace ƙasa ta afirka da rasha da yunini sun yi mata hannunta mai sanda Mustapha Abdullahi kenan masani a fannin diflomasiyya da sha'anin tsaro za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa an kawo ƙarshen zanga-zangar matsin rayuwa da ɗaruruwan mutane suka gudanar a ƙasar Ghana a ƙarshen makon da ya gabata. sannan za mu kawo muku karashen hira ta musamman da muryar amurka ta yi da ministan tsaron najeriya muhammad badar abubakar game da irin horon da jami'an tsaron kasar ke samu musamman wajen amfani da kayan aiki na zamani kamar yadda muka saba a kowace ranar litinin a wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin ilimi wanda ya tattauna a kan wani taron ba da horo ga ɗalibai don ƙara koyar da su a cikin lokacin hutu tsawon wata guda. Amma da farko za mu fara da labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. a yau litinin ne sakataren tsaron amurka lloyd austin zai je kasar kenya domin tattaunawa da jami'an tsaron kasar dangane da batutuwan tsaro da na yaƙi da ta'addanci kafin ya tashi zuwa birnin nairobi austin ya gode wa dakarun amurka da ke sansanin lemona da ke djibouti inda ya karfafa su akan abin da ya kira kyakkyawar rawar da suka taka a yakin wato a yayin kwashe jami'an diplomasiyyar amurka daga sudan a cikin watan afrilu austin ya ce wannan wurin yana da mahimmancin gaske mun tsaya da karfin ma'anan tun bayan harin 11 ga watan satumba mun buɗe wuta kan duk wata ƙungiyar ta'addanci tun a lokacin ba taimaka mana yakin nan kawai wannan wuri ya yi ba amma har da faɗaɗa irin abubuwan da za mu iya yi daga nan ɗaya da haɗa da abubuwan da kuka yi a kwanan nan na taimaka mana kwashe jami'an diflosiyar mu daga sudan a jiya lahadi ma sai da austin ɗin yabawa dakarun somalia bisa namijin kokarin su a faɗan da suke yi da ƙungiyar al-shabab duk da haka dai ya yi gargaɗin cewa ƙungiyar na iya bi ta ƙasa wajen ci gaba da ayyukan ta'addanci. a yau litinin din ne rasha ta ce dakarun tsaron sararin samaniya ta sun harbo jiragen ukraine marasa matuki a yankuna biyu na rasha da saman kogin bara aswad da yankin crimea da rashan ta mamaye ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa ta kafar telegram cewa ta dakatar da harin jirgin mara matuki na ukraine a yankin corks da wasu hare-haren biyu a yankin branks duk dai yankunan suna kan iyaka ne da ukraine gwamnan yankin crux roman revoit ya ce an lalata jirage da dama da wani gini da ke dauke da ofisoshin gudanar da mulki amma ya ce ba a samu labarin rasa rai ko jikatuwa daga har-haren ba ma'aikatar tsaron rasha ta kara da cewa ta lalata jirage marasa matuki guda hudu da aka harba a crimea da yankin arewa maso yamma na kogin bahar aswad a yau litinin sojojin ukraine sun ce rasha ta kai hari a cikin dare da jirage marasa matuki goma sha tara da makamai masu linzami goma sha biyu wasu 'yan sanda daga 'yan sandan rundunar london sun isu su rike makaminsu a yau bayan da suka wato bayan da aka tuhumi wani abokin aikinsu da laifin mummunan kisan wani bakar fata da baya dauke da makami ba kasafai dai ake ganin irin wannan tuhumar ba kan jami'an 'yan sanda a kasar ta ingila jaridar telegram ta rawaito cewa fiye da jami'an 'yan sanda ɗari uku kimanin kashi goma daga cikin ɗari da ya kamata a ce sun rike makamai ne suka ki ɗaukan makaman nasu sakamakon tuhumar abokin aikinsu. su matakin da 'yan sandan suka ɗauka ya sa scotland yard gaggawar neman wato neman ma'aikatan tsaro da aka yi mata agaji da su domin jami'an 'yan sandanta da suka aji makaman a yau wanda ya hada da 'yan sanda na kwantar da tozoma da masu kai gaggawa a yayin harin ta'addanci ma'aikatan tsaron za ta samarwa birnin london da jami'an soji da za su gudanar da wasu ayyuka da ba na ayyukan yau da kullum na 'yan sanda ba kimanin 'yan sanda daya a cikin goma ne kawai a birnin na london ya ɗauki makami bayan masu wato bayan samun ingantacce takaitaccen horo a kan yin hakan. To sauraro kafin ku ji sauran labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Hukumomin mulkin sojan Nijar da jami'an fafutuka sun mai da martani bayan da shugaban Faransa ya bayyana shirin janye jakadan kasarsa daga birnin Yamai. Haka kuma shugaba Macron a wata hira da kafafen yada labaran Faransa ya ayyana shirin kwashe dakarun kasarsa daga Nijar kafin karshen shekarar nan ta 2023. Lamarin da sojojin juyin mulkin suka ayyana a matsayin matakin nasara. yayin da wasu 'yan kasar ke cewa za su ci gaba da gwagwarmaya har ranar da faransa za ta fice kwata-kwata daga nijar wakilin muryar amurka asalamin mana barma ya aiko mana karin bayani daga birnin yamai sa'o'i kaɗan bayan shugaba macron ya sanar da shirin ɗauke jakada sylvain ite daga yamai majalisar cnsp ta bayyana matsayinta a kai a wannan sanarwa makuntan kasar ta nijar sun ayyana ranar ta jiya lahadi a matsayin ranar murnar buɗe sabon babi a yunkurin kwato 'yancin kan nishar lokaci ne mai cike da ɗimbin tarihi saboda yadda yake fayyace niyya da jajircewar al'ummar wannan ƙasa abinda ke nufin sabuwar tafiya ta kama hanya a hulɗa irin ta darasa juna a cewar cnsp ficewar jakadan faransa daga niger da maganar kwashe dakarun kasar 1,500 abubuwa ne da al'umma ta shafa lokaci mai tsawo tana gwagwarmaya a kansu inda tun a ranar biyu ga watan satumba mazauna birnin yamai suka tare a kofar sansanin sojan faransa don an karar da su shuɗewar wa'adin da majalisar cnsp ta basu jami'in fafutuka ta yanar gizo bana ibrahim wanne ya bayyana farin ciki game da abin da ya kira galaba akan faransa ya jaddada aniyar ci gaba da wannan mataki na matsin lamba. abin da shi macron da ya dauka domin muna jira mu gani ya dauki dakarun shi sun bar kasar ga in ba mun ga wannan abu ne har yanzu bida bisa kan niyan da muka dauka na cewa za mu ci gaba da gogorma na ganin cewa mu ta samu incin kanta tunda mun san kasar ga ta mu ce ba ta faransa ba ce ba ta emmanuel macron ba ce To koya masu sharhi akan al'amuran tsaro ke fassara canjin ra'ayin da aka samu daga gwamnatin Faransa? Mustapha Abdullahi masani ne a fannin diflomasiya da sha'anin tsaro. In ka lura ita Faransa ko ina ayan Allah wadan da abin da ta yi kuma wannan taro da aka yi na shi majalisar ɗinkin duniya ka gari da kowace ƙasa ta Afirka da Rasha da Yunile sun yi mata hannunta mai sanda. To ka san a samu a samu zaman laya dole ne shugaban ƙasar faransa ɗin ya yi haka amma yan mulkin farar hula ya zo yana yiwa a sake wani salo cikin ma'amala tsakanin nijar da faransa ai ba ana nihi ba diplomasiya ta tsaya amma wannan fannin ne ka san da abin da hankuri bai bada ba fada ba zai kawo shi a shekarar 2015 ne faransa ta fara girke dakaru a jamhuriyar nijar bayan la'akari da yaduwar ayyukan ta'addanci daga arewacin mali zuwa sassan jihar talabiri wanda ke barazanar mamaye yankin sahel haka kuma yanayin tsamin dangantakar da aka shiga a tsakanin shugaba macron da sojojin juyin mulkin mali ya sa faransar girke wani bangare na sojojinta kan iyakar kasashen biyu ta bangaren nijar a bara a wani abin da ke kama da ci gaban takun saka majalisar cnsp a takardar da ta aike wa hukumar sararin samaniya ta asakna ta ɗauki matakin hana wa jiragen faransa na farar hula da na soja ratsa sararin samaniyar niger da nufin tsaurara matakan tsaro sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger gaida sulaman mana Barma, to har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. a yau litinin ne kasar philippines ta ce za ta gudanar da aikin cire wani shinge da kasar china ta sanya domin kange jiragen kamun kifi na philippines daga yin su a bangaren ruwan kudancin china da ake takaddama a kai sanya shingen da kasar china ta yi ya saba haƙoƙin kamun kifi da musuntan ke da shi da aka sanya bisa al'ada cewar mai ba philippines shawara kan harkokin tsaro eduardo ano cikin wata sanarwa masu tsaron ruwan philippines sun ce shingen wanda aka sanya a ranar juma'a a yankin scarborough shore ya hana masuntan filipino neman abincinsu mai magana da yan ma'aikatar tsaron china wang webin ya ce ruwan da ake takaddama a kai mallakar china ne china ta kwace yankin ruwan scarborough shore daga philippines ne a shekara ta 2012 inda ta yi kirarin yankin ruwan mai shakar da albarkatu da ke kudancin kogin china cewa mallakinta ne A gaida Hawa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka hallara a Accra babban birnin Ghana kwanaki uku a jere don nuna rashin jin daɗinsu a kan halin matsin rayuwa da suke fuskanta sakamakon koma bayan tattalin arziki a ƙasar sun kawo ƙarshen zanga-zangar a ranar Asabar. sai dai mustapha bande mataimakin babban sakataren jam'iyyar adawa ta ndc ya ce da sauran rana a kaba gasar fila hashin gomel da fassarar hirar da james bott ya yi da shi yau asabar zanga-zanga da aka shafa kwanaki uku ana yi na neman sauye-sauyen tattalin arziki da kuma kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a ghana ya zo ƙarshe ministan labaran ghana ya ki amincewa da buƙatar murya amurka don hira da shi akan cewa baya ƙasar mustapha bande shine mataimakin babban sakataren jam'iyyar adawa ta ndc ya shaida wakilin murya amurka james bati cewa akwai ƙarin zanga-zanga da za a yi nan gaba There are series of protests taking place all against government of His Excellency Nana Akufo-Addo. One has to do with the corruption, the losses. Ya ce akwai zanga-zanga da ake duk akan gwamnatin shugaba na Adufa Ako. Ɗaya kan abubuwan da suke faruwa kamar cin hanci da rashawa da kuma asara da babban bankin Ghana ya yi. Zanga-zanga ta biyu kuwa tana faruwa ne saboda matasa sun duba sun gani cewa akwai cin hanci da rashawa da rashin samar da ci gaba a ƙasar duk wani tallafin da kasashen duniya ke bayarwa. Sai ga shugaban ƙasar Ghana a babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya yana magana akan daniya. Shin muna ganin wannan lokaci ne na yin wannan magana? Saboda shugaban ƙasar Ghana ya su basussuka masu yawa da tallafi da ƙasashen waje. To amma ya zaɓi amfani da da su don moriyar kansa da iya ta iyalansa wanda hakan ne sa matasa da fitattun mutane suka fito domin nuna rashin jin daɗin su ga abin da ke faruwa a gaida sarfil hashim gumel yanzu kuma sai batun tsaro a najeriya yayin da hukumomin kasar ke ci gaba da kokarin kawo ƙarshen matsalar tsaro a sassan najeriya daban-daban Ministan tsaron ƙasar Muhammad Badar Abubakar ya yi bayani kan horarwar da ake ba jami'an tsaro musamman wajen amfani da kayan aiki na zamani. Ya bayyana hakan ne a ci gaban hirar da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya yi da shi a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka kammala a ƙarshen mako a birnin New York da ke nan Amurka. To ya batun hurarwa na soji yadda za su wato za su iya su yi tafiya da zamani da kuma na'urorin zamani wanda masu masana harkar tsaro sukan ce idan an yi amfani da su da irin waɗannan na'urorin ne akan ga inda miyagu suke a kai musu hari ina batun horo da wannan batu na na'urar zamani ana yi tukuru kuma muna neman na'urorin zamani kuma an sassa a siyan wasu kuma da wasu wanda suke kasa kamar yadda na ce duk abin da ake bukata shi shugaban kasa ya ce a kawo da yaddar ubangiji zai samar amma dai in an siya a faɗi lokacin da za a samu ƙarshen wannan matsala ta tsaro to ko shakka babu an gani kamar yadda kai magana haɗin gwiwa da ke tsakanin sojoji da sauransu na gwada za a ga wani sauyi kamar yadda ka faɗa to amma lokacin da aka naɗa ka ko kuma aka bayyanar da sunanka a matsayin ministan tsaro mutane suna ganin kai ba tsohon soja ba baka taɓa aikin wani sha'anin tsaro da sauransu ba wannan batu ya ka ɗauke shi. To ka kamar dai mutane ba su san ba aikin minista kuma ministan tsaro. Ah, Dukkan da minista yake shine kamar manajan wuri zai har hada abubuwa yadda za su fito kuma ah, duk minista yana da masu ba da shawara kwararru wanda za su taya shi to shi kuma management wato ka tattara abu yadda za su faru yadda za a tsara abubuwa ba abu ne na lallai sai ka kware da harkar yaƙi kuma da yawa ba su ni ba domin ban surutu da yawa ba na shiga hayaniya amma wanda ya fara kasuwanci da kaɗan har ya kai inda na kai kafin tayin shiga gwamnati kuma wayanda suka san jiga sun san abin da muka yi a jigawa so na tabbata za su san cewa ah, da yadda giji allah zai kama mana kuma za mu iya wannan aiki to ya batun mataimakin ka wanda shi ma ba shi da wani kwarewa na harkar tsaro to in ka duba ga ni a jihata tsawon shekara takwas da nake ba sa matsalar tsaro ba Ah, tana ɗaya daga cikin jihohi a najeriya wanda take cikin kwanciyar hankali shi kuma an sami harkoki matsaloli na tsaro wanda ya yi kokari ya kokarinsa ya gwada sulhu ya gwada wuta ba abin da bai gwada ba saboda haka zai kawo wannan kan tebur ne kuma zan kawo yadda aka yi aka zauna lafiya a jigawa tsawon wannan lokacin akan tebur wanda wannan ilimin guda biyu zai ba mu damar hangen mai zai faru a wurare daban-daban na yadda za mu ba da da ta mu shawarar gwargwadon iko to menene maganar ka ga 'yan ta'adda yanzu da ka zama ministan tsaro me za su sa ido gani su tuba su bari su zauna lafiya lau Baba Yakubu makeri kenan a hirarsa da ministan tsaron Najeriya Muhammad Badar Abubakar. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa. Masu sauraron salamu alaikum kama da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. Shirin namu na yau zai kaitara ne zuwa jamhuriyar Nijar inda kungiyar malaman makarantun boko matasa suka shirya wani taron horo ga ɗalibai don ƙara koyar da su a cikin dogon hutun makaranta na tsawon wata guda. Sakamakon jarabawa da yanzu aka fito dai a jamhuriyar nijar ya nuna cewa ɗalibai mata su ne kan gaba a kan takwarorinsu maza abinda kuma aka alakanta da yawan wasanni walau dai na kallo ko gem ko kuma kwallon kafa da ke ɗaukewa maza hankali ba tare da na ja ku da nisa ba ga mansur sani wakilinmu a maraɗin jamhuriyar nijar buɗe taron da addu'a da kuma taken ƙasar Nijar. Ƙungiyar matasa don ci gaban matakan makaranta cewa da ajansa da ta koyar da ɗalibai a hutun dogon zango abinda ake ce ma kurde bakansa na tsawon wata guda. An yi bikin mika sakamakon tukwici ga yara a makarantar firamare cewa da Equal Center da ke unguwar Bagalan Maraɗi Jamhuriyar Nijar. yaren da suka yi ƙoƙari a karrama su sun nuna jin daɗinsu. Nana Ishaq Shek, 75 bugil kenzi ina jin daɗi sosai kuma ina jin daɗi da na mai da hankali na kan karatu har na yi nasara na zo premier ina son in zama doktor suna na wasu na ira salisu ina jin daɗi na yi muwayen disel cesium ina son in zama ko haka aikin likita sunana abdulmajid musa turuwa zai mu nike na zo na uku ina jin da mu daɗi da yanzu na yi abubuwa kuma yanzu in ta can kalas kuma za a sake yanzu za mu yi kokari umar sha'ib hassan wanda ake ce ma oti shine shugaban wannan kungiya ta matasa ta ajansa ya shaida mana manufofin kungiyar su da kuma dalilan da ya sanya su shirya horon darasu ga kannan nasu abin muka lura cewa abubuwa suna dan tabarbarewa su son tara dan saboda mi saboda yara ilimi yana yin ƙasa sai muka ga to ya kamata ga kungiya a ce mun haɗa kungiya don mu tashi tsaye mu ga mun taimaki wanga yara kannan mu wanda suke nan mu taimaka musu don su ma su samu wani abu su taimaka musu ma na bayan su akwai inda zaka taka ga an sa jika bakwai inda za sa jika goma to da yake mu abin da muke taimako ne muke muke taimaka ma yara kuma don saboda iyaye da muka taimaka masu jika jika jika jika da ake bada akwai uwan da ke zuwa su ce sun bada daga bisani ha'ida ba su bada kudala ba malam ira salisu shine da rakatan wannan makaranta ta Equal Center da aka yi koyon wannan karatu a ciki ya halarci taron ba da sakamakon. Kwami zai ce ga wannan kungiya ta matasa ta Agence? sanin kowa ne lakwal ta niger ta shiga cikin wani hali wanda tana bukata kowa ya kawo taimakon shi to su wannan taimakon da suke bada ina ga kenan ya shiga cikin e su ma tasu gudunmuwa ta ganin cewa lakwal ta koma ta samu wannan martaba ta ta canda wadda aka sani sai dai wani abin mamaki shine cikin ɗaliban da ake karramawa a makarantu a irin wannan sakamako masu ƙoƙarin su ne 'ya'ya mata. Madan Alma'aisata, darakatar makarantar Ekol Bagalam, wata ainihi aka kafa domin mata da ake cema Ekol Lefi a wancan lokacin, ta nuna murnar ta tare da ƙara kiran 'yan mata da su ƙara kuzari domin ganin cewa su suka fi yawa a wannan ƙasa ta Nijar. Ni dai na ji ɗan karen daɗi a kan ni ɗiya mace na ga ɗiya mata yanzu suke buga lamba. Na ji ɗan karen daɗi. Amman maza su ma su tashi ai ba basu iya bane ba su yi niyya bane komi kasa niyya cikin shi za ka yi yan matan na yanzu sun gudda ma kansa talla da aure da gaugawa yanzu kowa so yake zan wani abu ka yi ilimi ka kori jahilci ko baka zan wani abu ma'aikaci ba gidanka ma ilimin ka zai maka amfani ma mai ka amfani kenan yanzu yan mata sun sa niyya yanzu su ma ko kowa ce suke su hito da gas a gani su a cikin kowane sakamako kuma alhamdulillah na ji daɗi na ji daɗi can baya mu mun ci wuya ba wanda ya samu hanya amma lokacin yanzu an waye ma uwaye kai an waye ma yara kai kenan yanzu alhamdulillah mu yanzu mun san ko gobe ba mana akwai wanda za su ɗauka mu. Za a iya cewa tsarin na secularization de la jeune ya eh, samu karbuwa a halin yanzu? Kwarai ku nan da shekara biyu ko uku nan dai mu bagalam duka iyan da za mu ɗauka kowace shekara 'yan mata sun yi maza yawa. kenan uwaye hankalinsu ya dawo kuma kowa yanzu ya gane da cewa ilimi gimshigi kuma garkuwar dan adam ce ko gidanku da ƙasarku da garinku duka kowanne zai ma amfani wannan zai sa ƙasar niyyar ta ci gaba ko kuma duniya to ai ka ga mata mai maza yawa ko yanzu ai su me ake so mun ga mata sun ware tasowa kenan mu yanzu nan gaba muka yi maza kuma ina tambayar su ina roƙon su su sa niyya ko ba su da yawa su sa niyya su kama sai mu tai da kasan mu iya mace fa ilimin iya mace guda ya kai namiji biyu me fatan ku to ina fatan uwayen yara hankalin su ya kawo kowa mai iya mace ya zaba ya kawo ta akwai a gidan wani akwai a gidan dan ba a gidan ki ba kenan kowa ya kawo dan shi ya sa dangance da faduwar wannan sakamako ga samari yan maza da harkatan makarantar Ecole Center Ira Salisu ya kara tsokaci yara su ne tunda sahi yan maza za ka tsinta su bidiyo suna kallon bidiyo su ne za ku ganin su suna wani harkar shi su ne za su barin lokacin lakwal su tafi wajen balo ko wajen wasu wasanni na banza waɗanda bai kamata ba lokaci na karatu ne yaro ya tsaya mai da niyya ya karatu kenan in mun yi koken yan maza ba su karatu kenan su ma yan mata dole mu shinshina musu kokarin da suke yi wannan taron ba da sakamako dai ya samu halartar ɗalibai da malaman su iyayen yara da sauran al'umma masu ruwa da tsaki kan sha'anin ilimi kuma irin shi da ake yi a makarantun boko irin wannan lokaci na ƙara wanke kwakwalen ɗalibai domin ba su damar tunkarar karatun shekara mai zuwa masu sauraro a ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin namu mansur sani da kuma jami'ar da ta bada umarni kuma daidaita shirin julie legal gresham naku baban yashi burin ke cewa a huta lafiya sai wani makon an hakika ba da tangar ba A gaida baban gida Jibrin, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ayo ya fito ne daga malamin ƙorar garin sarkin noma New District da ya mai aski bariraka da sunusu maɗatai da magaran a jihar Yobe. Suka ce hakika ganin yanke hukuncin da kotun sauraron kayayyakin zaɓe ta a jihar Kano tabbas akwai lauje cikin naɗi. duba da hujjar da suka bayan rashin stamp da kuma jirgin jami'an tsaro da aka yi sai kuma sakon na gaba da ya fara da sallama ya ce biyoyi hausa hakika muna farin cikin da janyewar dakarun faransa har ma da ambasada na nijar ko ba komai yanzu nijar ta zama ƙasa mai cin gashin kanta daga karshe muna addu'ar allah ya saka katanga tsakaninmu da turayen yamma amin sakonmu na gaba ya fito daga baba ganin alhaji nuciya wacce kan tare da malam hussein dangwata karasuwa da ado salati goma ga annabar jau da girema giras wacce kal daga jihar yobe suka fara da sallama suka ce suna kira ga rundunar sojin kasar su najeriya da su rubanya akan kokarin da suke yi domin ganin sun ceto ragowar ɗaliban da 'yan bindiga suka sace a jami'ar tarayya da ke birnin gusau a jihar zamfara sai kuma sakonmu na gaba da ya fara da sallama ya ce a yau ma zan yi amfani da wannan dama domin na yaba kamfanonin samar da masarufin cikin mu najeriya na buwa da dangote a bisa kudirin da suka dauka na rage farashin siminti ga al'ummar ƙasa ala hakika mun ji daɗin wani al'amari sosai saboda haka muke fatan wannan zabtar farashin kayan ba zai tsaya iya kan siminti kadai ba domin kuwa sai da ruwan jiki ake jan na rijiya Sako daga Sani Gulla Kampala Malam Madura a jihar Jigawan Najeriya. Shi kuma sakon na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Cindo unguwan karfin madaki jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya fara da sallama yake hakika matsalar rashin tsaro yana nema ya gagari kundila a kasar mu Najeriya. ganin yadda kullum sai a ce an sace mutane don neman kudin fansa musamman a jihohin zamfara katsina sokoto kebbi da neja muna kira ga hukumomin tsaron kasar mu da su matsakaimi wajen ganin sun kawo ayyukan 'yan ta'adda a wannan jihohi daga ƙarshe nake addu'a allah ya ba zaman lafiya ƙasar mu najeriya amin sun amin shi kuma saƙon mana gaba cewa muna roƙon allah kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro da tsadar rayuwa da muke fama da su a ƙasar mu najeriya amin saƙo daga isu dila paki. Sakonmu na ƙarshe kuwa ya fito daga Shehu Adamu Rajau ya ce hanyar jau zuwa Kantagora da aka ce gwamnan jihar mu ta Neja Umar Muhammad Bago ya sanya hannu akan gyaran ta to Allah ya sa da gaske ne. Ganin yadda a baya aka sha cewa za a gyara mana hanyar. Amma kuma sai muka ji shiru ya biyo baya. Saboda haka da fatan wannan karan labarin zai sauya. To madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. A yau litini ne sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin zai je kasar Kenya domin tattaunawa da jami'an tsaron kasar dangane da batutuwan da suka shafi tsaro da ayyukan ta'addanci. kafin ya tashi zuwa birnin nairobi austin sai da ya godewa dakaran amurka da ke sansanin lemurna da ke djibouti inda ya kafafa su akan abin da ya kira kyakkyawar rawar da suka taka a yayin kwashe jami'an diplomasiya amurkan daga sudan a cikin watan afrilu a yau litinin din ne jami'an rasha suka ce dakarun tsaron sararin samaniya kasar sun harbo jiragen ukraine marasa matuki a yankuna biyu na rasha da saman kogin bahar asuwa da yankin crimea da rashin ta mamaye ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa ta kafar telegram cewa ta dakatar da harin jirgi mara matuƙi na ukraine a yankunan corps da wasu har-haren biyu a yankin brains duk dai makwabtaka suke yi da ƙasar ta ukraine gwamnan yankin crux roman sravior ya ce an lalata gidaje da dama da wani gini da ke dauke da ofisoshin gudanar da mulki amma ya ce ba a samu labarin rasa rai ko jikata daga har haren ba wasu 'yan sanda a rundunar 'yan sandan london sun ki ɗaukar makamansa a yau bayan da aka tuhumi wani abokin aikin su da laifin kisan wani bakar fata da baya dauke da makami ba kasafai dai ake ganin irin wannan tuhumar a kan jami'an 'yan sanda ba a ƙasar ta ingila jaridar telegram ta rawaito cewa fiye da jami'an 'yan sanda uku kimanin kashi goma daga cikin 100 da ya kamata a ce sun ɗauki makamai ne suka ki ɗaukan makaman nasu sakamakon tuhumar abokin aikin nasu. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hauwa Sharif da ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wadda ta taimaka wajen haɗa shirin da kuma bada umarni da ma injiniyar mu Zainab Abdulrahman. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.